litinin 15 ga watan fabrairu shekara 2021 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tarawa usman ga muhimman su. shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa CAC ya gabatar da raskunar ayyukan kafofin sadarwa 20 wanda suka gudanar da shirye-shirye kan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu tsawon kwanaki goma na farkon yakin neman zaɓe. Masu amfani da wayoyin kira na gingimi a jihar difa na fama da matsalar sadarwa yau da 'yan makonni dan kungiyar farar fulaka katu da dauke da shaida kan wannan matsalar. A cikin rahoton namu na musamman za mu taɓa batun laihi ka yi ɓanna kuma ka gudu kowane hukunci ne ya hau kanka. Goje mai muna gazibo za ta kama na ƙarin haske. masu mu mu da sake saduwa hukumar sadarwa ta ƙasa csc ta gabatar da a yau da safe wani aiki da kafofin sadarwa suka gudanar tsohon kwanaki goma na yakin neman zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa na kafofin sadarwar da suka gabatar da shirye-shirye kan siyasar 'yan takarar guda biyu kaɗi kaɗan daga cikin raskunar da shugaban hukumar ta csc dr kabiru sani ya gabatar kusa duka wannan farma wani emission ne wani deba ne shi kandida bazum ya samu awa 22 da minti 47 da sekund 53 ya samu kashi 50.68 Kusa lokacin shi nake cikin ɗari na shi na kyauta shi kuma mamman usman ya samu awa goma sha shida da minti arba'in da uku da segon talatin da uku kenan kashi arba'in da biyu da ɗigo talatin da biyu cikin lokacin shi bisa rajo kan da bazuma ya samu awa goma sha uku da minti talatin da uku da segon biyar kamar kashi sittin da biyu da ɗigo tasa'in bisa ɗari nashi shi kuma da mamman usman ya samu awa bakwai da minti 59 da segon 35 kamar kashi 37 da iko goma cikin lokacin shi. Shugabannin kwamiti 64 na hukumar zaɓe mai zaman kanta ne ta jihar Zandar tare da mataimakan su ne suka samu horo tsohon kwanaki biyu a cewar shugaban na ne ta jihar Zandar an yi wannan bayar da horon ne don a magance kurakuran da aka gano a cikin zaɓukan da suka gabata ya dai musa a cikin firarsu da mustapha mamman sani hukumar zaɓe seni ta damu sosai don shirye-shiryen zaɓen su tafi daidai don haka ne muke amfani da wannan damar muna haɗuwa tsakanin shugabannin zaɓe na jihar sandar da masu ba da rahotanni na seni don tattaunawa da gyara da kuma duba kurakuran da aka samu a baya a gyara su mun tattauna bisa batutuwa da dama musamman bisa yawan ƙuri'un zaɓe da aka aka samu ba sai ba a cikin akwatin zaɓe wanda muka yi la'akari da shi wannan babbar barna ce don haka sai ne ta ɗauki alkawarin horar da membobinta maimakon kwana ɗaya kwana biyu za ta yi tana horar da su don membobin su san makamar aiki A cikin zumar tsara zaɓuka cikin kwanciyar hankali a ranar 21 ga watan Fabrairu mai zuwa, mai shiga tsakani na jamhuriya na ci gaba da gudanar da ziyarar wayar da kai a cikin ƙasa jiya a dosu metar alisirfi mai ga ya kira 'yan ƙasa da su ba da tasu gudunmawa don a gudanar da zabuka cikin lumana kadai ci gaban firar tasu da hausi abdurrahman. Le jeu Sha'anin zaɓe yana son kowa ya kasance a cikin yanci daga abin da yake so a cikin cikakken tunani da kuma kwanciyar hankali a keɓaɓɓen wuri tare kuma da sanin cewa wani ma na da yancin yin zaɓe kuma ya gane cewa abin da demokaradiyya ta kunsa shine a sakamakon zaɓe akwai mai cin nasara akwai kuma mai shan kayi rinjaye mai mulki da adawa mai kulawa cikin girmama dokokin ƙasa da ƙimar ɗan adam idan ba haka ba zaman tare ne ma ba zai yiwu ba waɗannan su ne abubuwan rashin daidaito amma cikin tsari na demokaradiyya da ke haɗe da hakkin jefa kuri'a a jajibirin zaben shugaban kasa zagaye na biyu da zai wakana a ranar 21 ga watan fabrairu shekara 2021 kungiyar fef da ke kula da mata da yara masu fuskantar mazgunawa a cikin iyalai ta gabatar da wata sanarwa a satin da ya gabata a zandar inda take jan hankalin shugabannin 'yan siyasa kan wayar da kan al'umma don gudanar da zaɓe a cikin lumana. Hajiya Umma Alhaji Abani shugaban kungiyar ta Federation Zandar ta ima Mustapha Mamman Sani karin haske. Mu a Nijar ba a san mu da tashin hankali ba a lokacin siyasa saboda mun zama abun nuni a lokutan zaɓe. Shi yasa mun ka gani ya kamata mu ci gaba da wanga tsari Kam yarda da tashin hankali a lokacin zaɓe. Mu nisanta tashin hankali saboda a yanzu a cikin garinmu tashin hankali ya riga ya yi yawa kan mu yarda da wani sabon tashi hankali a dalilin zaɓe muna da inci mu kirari da mutane da su haɗa kansu mai aiki tare mu yarda da kowane zaɓe da za a yi kan mu kawo tashi hankali cikin shi saboda Allah shine mai bayarwa shine mai ba wanda yake so kuma shine mai tsare garin mu mu yarda da kowane zaɓe da za a yi har ila yau dai a game da batun zaben na shugaban ƙasa zagaye na biyu a nan birnin yamai matan kungiyoyi daban-daban su ma ba bar su a baya ba domin sun haɗu inda suka fitar da wata sanarwa kan zaɓuka cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya kamar yadda uwar gidan kako fatima shugabar kungiyar kongafin ta shaida ma michel deji mu matan niger muna kirari da masu ruwa da tsaki da suke aiki da hanyoyin doka a lokutan zaɓe domin kawo da kwanciyar hankali muna sa niyyar kuma maido da tsarin kwanciyar hankali da nisanta kanmu da duk wani matsaloli na ramuwa da gayya domin su samu su zauna su sasanta tsakankanin su a cikin kwanciyar hankali haka muna kirari da duk 'yan siyasa da su haɗa kansu tare da sarakai da malamai da 'yan ƙasa domin a samu a yi addu'a Allah Ubangiji mai iko ya ba mu kwanciyar hankali ya yi mun kuma zaɓe mai kyau da kuma 'yan jarida da su yi aikinsu yadda ya kamata a lokutan zaɓe ba tare da sun haɗi ko sun gwadi abin da bai kamata ba. Masu amfani da waya a gingime cikin jihar Rifa na cin karo yau da 'yan kwanaki da matsalar sadarwa. Kakatu da ɗan ƙungiyar farar fulla ganau ne ba shiyo ba ga kuma shaidar rema na Fisatu Adam sirfo Tun lokacin da kamfanin Airtel Niger ya fuskanci waɗansu 'yan matsaloli daga kilomita goma da gabashin Difa har zuwa Ingingimi, ka har zuwa iyaka da Chadi. Duka kamfanonin sadarwa ba sa aiki. Kafin ma haka waɗannan kamfanonin ba sa aiki. Amma da yake Airtel tana yi, jama'a ba su damu ba suna aiki da Airtel. Sai ga shi wata ɗaya kenan. Ita Airtel ana ganewa saboda akwai waɗansu ma'aikatansu da 'yan bindiga suka ɗauke su. Amma sauran kamfanonin Move, Orange, Niger Telecom ba su taɓa yin ko da sanarwa ba na shaida wa jama'a ga halin da suke ciki. Babbar matsala ce don haka ne muka yi kira ga jama'a su saka hannu bisa wannan takardar don kamfanonin su yi magana bisa shiru-shirun da suka yi. Saboda muna a ƙarni na 21 amfani da salula a ne wanda ya kamata ga kowa ba iyaka. a 'yan kwanakin nan a birnin yamai an gano wani sauye-sauyen yanayi wanda daddare ai sanyi da sahi zuwa rana kuma ai sahi ko me ke haddasa wannan canjin yanayin usman bawa shine shugaban ma'aikatar hasashen yanayi meteo ya ma rabi mai kano karin haske a yayin watan disamba Janairu, Fabrairu yanayin busashe da sanyi sun wakana kuma daidai ne da ake samun wannan canjin yanayi a cikin wuni. Dangance da yanayin da muke gani tun ƙarshen watan Janairu har zuwa farkon watan Fabrairu za mu iya gane cewa muna cikin lokaci na wucin gadi tsakanin lokacin sanyi da zafi. Amma ganin yanayin zafin a 'yan kwanakin nan musamman a jihar Doso, ya mai Tilaberi da kuma Tawa yanayin zafi yana kai ma'auni 20 zuwa 22. A cikin wuni ana yin dan zafi. Nan da zuwa karshen watan Fabriye zuwa Maris za a ga yanayin ya canza. abin da ke nuna farawar yanayin zafi. aka soma zaman taron bayar da horo zuwa ga 'yan mata goma na ƙasar Nijar wanda suka yi fice bangaren Proje Yali Film School Fellowship. Wani tsari ne da zai ba su damar kwarewa a fannin shirya fina-finai masu tsawo ko na gajeren zango. Sani Ayuba dan kungiyar farar fulla na ɗaya daga cikin shugabannin wannan tsarin. Yama Olivia fi ƙarin bayani. Dukkansu sun gano batutuwan da suke son su yi aiki a kansu. Akwai batutuwa masu alaƙa da shugabanci na mata, rikon amana, batutuwan tashin hankali, al'amuran ilimi. Kowace mace ta raɓin kanta tana ɗauke da batu mai bata shawar da take son bunƙasawa ta hanyar film. Shirin bai tanadi maudu'ai ba, amma za mu horar da su don su sami ra'ayin shugabanci da rikon amana wajen bunƙasar fina-finansu. Mun tsara wallafa su a wurare aƙalla ashirin na al'adu, kafafen sada zumunta da kuma tashoshin talbijin masu zaman kansu, har ma da jaridu na yanar gizo. haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku ji sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Idan wani direba bayan ya yi hatsari kuma sai ya tsere alhali kuma shine baya da gaskiya wannan shine ake kira da laihin gudu. Kundin tsarin mulkin kasar niger ya tanadi hukunci kan wannan laihin a ayar shi ta 274 kamar yadda Juju Goje muna Gazibo ta bayyana a cikin rahoton Naruka Yetu Abdurrahman. Ya za iya fassara laifin gudu? Laihi ne da ayar doka mai lamba 274 ta kundin shari'a ta san da shi, kuma ta di hukunci a kansa. A dokar Nijar, laifin gudu na nufin direban mota da ya tsayawa bayan hatsari ya faru don ka a tuhumai shi da aikata wani laifi. Wane irin hadari yake iya faruwa ga wanda ya aikata laifi a gudu? Idan hatsari ya yi sanadiyar hasarar rayuka ko jin rauni mutum ɗai ko mutane da dama, wanda ya haddasa hatsari za a yanke masa hukuncin zaman kasu na shekara ɗai zuwa ƙasar da shekaru goma. Sannan zai zuba taron kuɗi daga shika biyar zuwa shika ɗari biyar a baitar malin ƙasa. Sannan kuma wanda an ka azabta ko ƴan uwansa na iya ɗaukar matakin shigar da ƙara su tambayi diya musamman idan mota bata da assurance. ana la'akari a cikin waɗansu unguwanni na yamai idan mutum ya bige wani a hatsari yana gudu don kare kansa saboda akwai wasu da suke ɗaukar hukunci a hannunsu. Akwai abin da ake kira kyautar ransa a duk lokacin da hatsarin zirga-zirga ya faru ba da gangan ba kuna da cikakkun takardu idan jama'a sun kai kokarin su buge ku kuna da injin ku yi gudu domin tsere da rayuwarku amma sai kun nuna ma hukumomin 'yan sanda cewa kun gudu ne saboda ku ceci rayukanku ba wai don ku amshi laifin da kun ka aikata ba ana ganin waɗansu lokuta ko da an yi hatsari mummuna sai a ga wanda ya kitsa hatsarin ba a rufe shi a gidan kaso ya za ku iya fassara wannan al'amari Saboda an saka laifin hatsari cikin rukunin laifukan ciki san kai amma ba da gangan ba kasancewa ba cikin niyya kun ka so ku ji wa mutum rauni ba wannan ita ke hujjar da ke sawa maimakon babban alkali na ƙasa ya tura ku a kotu don shari'a ko kuma kaddamar da bincike bayan ɗaure ku jiran kasu sai ya sa a dubi lamarin kai tsaye domin idan an ka laifin hatsarin zirga-zirga ba na cikin niyyar mutum ba ne ko da ya zamanto kun haddasa hatsarin zirga-zirga da ya rutsa da mutum dubu idan ba ku da laifi ko da ɗaya ba za ku yi kaso ba saboda haka anan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa a mahuta lahiya haka take kuna kan saiti studio kalangu kar ku sake saiti nan ba dadewa ba za ku je sabbin shimfidar salon kaɗin